kalmar daba ta samo asali ne daga kalmar taron jama'a daba wata al'ada ce mai ɗimbin tarihi da ke nufin baje kolin al'adun jama'a ta hanyar hawan dawaki daba wani ƙasaitaccen biki ne da ke nuni da ɗimbin al'adun hausawa na gargajiya da ke nuna jarunta da bajinta irin ta bahaushe tarihi ya nuna cewa an fara bikin daba ne kusan shekaru 500 da suka gabata a ƙarƙashin jagorancin sarki muhammadu rumfa da ke kano a matsayin wata hanyar yin atisaye domin gwada ƙarfi da lafiyar dawaki da mahayansu kamin a fara tunkarar yaƙi. Daba hanya ce ta nuna kwalliya da kayan kawa ta mahaya da sauran 'yan tawagar sarki. a wani bikin daba da aka taɓa yi a kaduna a shekara ta 1956 domin karrama sarauniyar ingila sarkin kano na wannan lokaci muhammadu sanusi ya hau raƙumi a wani ɓangare na shirin hawan dabar da aka yi a kano a shekara ta 2016 sarkin kano na yanzu muhammadu sanusi na biyu ya sake maimaita tarihi inda shi ma ya hau raƙumi. daba ba biki ne na hawan doki kaɗai ba wani biki ne da ke samar wa al'umma damar baje kolin al'adunsu da suka gada kaka da kakanni 'yan tawagar sarki 'yan tawagar sarki wani ayari ne na musamman da ke mara wa sarki baya da suka hada da masu sarauta da masu wasanni da sauran jama'a da ke rufa wa sarki baya a lokacin sallah su ma mafarauta suna daga cikin 'yan tawagar sarki a lokacin hawan daba a matsayinsu na jarumai sukan fito da kayayyakinsu da suka hada da kwari da baka yan bindiga sukan harba bindigoginsu a lokacin taron daba dogarai dogarai su ne masu samar da tsaro ga sarki akwai dogarai iri biyu akwai waɗanda ke tsaron fada da kuma dogarai masu tsaron sarki sai dai duk da irin waɗannan bambance-bambance nasu ba za ka iya rarrabe su ba domin kuwa dukkan su yanayin shigar su ɗaya ne 'yan lifidi yan lifidi su ne manyan sojojin sarki su ma suna da fita tasu irin ta musamman a lokacin daba sukan yi shiga da wani sulke da aka yi shi da gashin jimina wannan shiga tasu shiga ce ta musamman da ake yin ta a lokacin bikin daba wawan sarki wawan sarki wani ne da ya kware wajen ba da dariya ne ke sanya wa sarki karsashi a cikin zuciyarsa yana ƙoƙarin ganin ya sanya sarki cikin farin ciki da annashuwa babban aikinsa shine ya tabbatar da ganin sarki yana cikin farin ciki a lokacin da ransa ya ɓaci wannan matsayi na wawan sarki ana gadon sani. 'ya'yan sarki ‘ya'yan sarki kan yi shiga ta musamman a lokacin hawan daba a katsina sukan yi wata irin shiga mai kama da shigar 'ya'yan masarautar ingila wannan yana nuni da cewa sun samu wannan shiga ne tun lokacin mulkin turawa akan yi wa 'ya'yan sarki kwalliya a dora su bisa dawaki suna tafi ana jan su su ma suna cikin 'yan tawagar sarki sannan akan zaɓi wasu dawaki masu cikakken lafiya da ban sha'awa a yi masu kwalliya ta ƙasaita kuma a riƙa jan su domin nuna ɗimbin al'adun hausawa na gargajiya gaisuwar jahi wannan ma wata gaisuwa ce ta musamman da hakimai kan zabura a guje bisa dawakinsu domin kai gaisuwar ban girma a gaban sarki wannan yana nuni da su da biyayyarsu ga sarki kiwon dabbobi noma da kiwo suna tafiya tare ne a arewacin najeriya kiwon dabbobi wani abu ne da aka san hausawa da shi tun asali wanda ya hada da masu kiwo suna tafiya da kuma masu kiwo a cikin gida wannan ne ya haifar da wasu fitattun kasuwanni da suka kafu kuma aka san su da cinikin dabbobi a cikin yankin nahiyar afirka ta yamma. irin kudaden da ake musaya a waɗannan kasuwanni sun kai biliyoyin nerori da ke amfana al'umma da ke ciki da wajen ƙasar nan sana'ar hannu hausawa na da sana'o'i da dama kowane ɓangare suna da sana'o'insu da aka san su da su da suke gudanarwa domin amfaninsu ta hanyar gudanar da ciniki akan yi gadon sana'a ne yawancin kayan da ake amfani da su ana samun su ne daga nan cikin gida. birnin kano ya shahara wajen samar da kayayyakin amfani suna da masana'antun gargajiya masu tarifin gaske da suka shahara shekara da shekaru wuraren da suka fi kwarewa sun hada da bangaren sana'ar sarrafa karfe tarifi ya nuna cewa asalin waɗanda suka kware a kano wajen gudanar da sana'ar karfe su ne a bagayawa waɗanda makera ne da suka yi hijira daga gaya zuwa kano domin neman baƙin karfe wannan zuwa nasu ya sa harkokin kere-kere sun ƙara bunƙasa a kano a wannan lokaci an samu ci gaba wajen kera kayan karau kamar su zobba da awarwaro da sauransu waɗannan masana'antu na tafiya da zamani yadda suke amfani da sanholo domin ƙirƙirar kayayyakin kwalliya da dama ya sanya al'umma hausawa suka ƙara ƙwarewa wajen samar da kayayyakin kwalliyar dawaki wanda ne haifar da samuwar masu gudanar da sana'o'in samar da kayayyakin dawaki sana'ar jima ta shigo kano ne daga ƙasar morocco ta hanyar barno wannan ne ya haifar da amfani da fata da sarrafa ta domin samar da takalmi da jikkuna da ma kayayyakin doki. wannan sana'a ta ci gaba da bunƙasa tun lokacin da aka fara ta zuwa yanzu sannan tana daga cikin sana'o'in bahaushe na gargajiya da ake gudanarwa a kano. sana'ar rini a kofar mata wannan sana'a an fara ta ne fiye da shekaru 100 da suka gabata ana amfani da masana'antar rini domin ganin an rina tufafi masu yawa domin sayarwa har yanzu ana amfani da waɗannan rijiyoyin rini domin gudanar da sana'o'in wasu daga cikin kayan da ake amfani da su a lokacin hawan sallah musamman waɗanda mahaya dawaki kan sanya akan rina su ne daga wannan marina ta kofar mata da ke kano waɗannan mahayan dawaki sukan yi wa doki kwalliya domin hawan daba yadda kwalliyar dokin ke da yawa ya sa tafi ƙarfin mutum ɗaya akwai buƙatar a samu mutane kamar biyu domin yi wa doki kwalliya wani abin ban sha'awa ga mahayan dawakin shine yadda suke zaɓar wasu kaloli na musamman da suke amfani da su domin ƙawata dawakin nasu a lokacin bukukuwan daba. ba a cika amfani da raƙumma wajen yin bikin daba a arewacin najeriya ba sai dai ana amfani da su idan za a yi wata fita ta musamman musamman a ɓangaren masarautun katsina da kano kamar yadda ake da mutane da suka kware wajen yi wa doki kwalliya hakanan ana da mutanen da suka kware wurin yi wa raƙumma kwalliya raƙumma na ƙara wa bikin daba kyau da armashi musamman a hawan dabar da ake yi a masarautar mina kaɗe-kaɗe da bushe-bushe wani ɓangare ne na hawan daba da ke ƙara mu mahayan dabar ƙaimi ba ka iya rarraba bikin daba da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe domin kuwa yana taimaka wajen baje kolin al'adun al'ummar da ke arewacin najeriya idan har ba kaɗe-kaɗe irin na su kakaki a hawan daba to babu shakka hawan dabar ba zai armashi ba shi kan shi sarki kafin ya fito fada sai an yi masa kaɗe-kaɗe da bushe-bushe daga cikin kayayyakin da ake kaɗawa da busawa sun haɗa da su kakaki kakaki wani abun busawa ne da ya kai tsawon ƙafa shidda akwai kuma tambari wanda shi ma ake kaɗa shi domin sanar da al'umma cewa sarki na tafi. Ƙarar tambari da kakaki na samar da wasu sautuka na musamman masu nuna alamar sarauta wani abu da ya sa daba ta zama daban shine yadda za ka rika jin sautukan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe daban-daban tare da ƙarar sukuwar dawaki a lokacin da ake gudanar da bikin daba. algaita kayan busa ne daga dangin su kakaki wanda wani guntun abun busa ne da ake samar da shi daga 'ya'yan duma ana danganta busar algaita da sarakuna kuma akan raka su da busar algaita a duk lokacin da suka fito algaita takan samar da wani sauti mai ƙara da jan hankali su kansu masu busa algaita sukan gudanar da busa algaita cikin burgewa da ban sha'awa. ba kamar busa kakaki ba busa algaita sai wanda ya kware masu buta algaita suna daga cikin 'yan tawagar sarki. shantu shantu ma wani kayan kiɗa ne na musamman da aka yi shi daga ƙwarya kakaki kakaki wani dogon abun busa ne da aka yi shi da sanholo kakaki kayan busa sarakuna ne kuma sarki kaɗai ne ake busa ma kakaki 'yan kakaki suna cikin 'yan tawagar sarki a ko da yaushe ko dai a wasan daba ko kuma idan sarki zai kai ziyara tambari wani nau'i ne na kayan kiɗan sarakuna akan ɗaure su su biyu a bisa raƙuma kuma a bisa raƙuman ne ake buga su banjo banjo wani kayan kiɗa ne da ake samar da shi daga ƙwarya sannan ana rufe shi da fatar dabbobi inda ake kaɗa shi kamar yadda ake kaɗa garaya kalangu kalangu wata ƙaramar ganga ce da ake ratayawa a kafaɗa da sautin take ƙara ma hawan daba armashi kalangu ganga ce mai samar da sauti mai ƙara da al'umma da dama ke amfani da shi domin nishaɗantar da kansu a bikin daba makaɗan fada ne ke amfani da irin waɗannan kayayyakin kiɗa mahayan dawaki makaɗa. daba wani ƙasaitaccen biki ne da ya haɗa da mahayan dawaki makaɗa da ke kwalliya ta musamman domin fito da kyawawan al'adun al'ummar arewacin najeriya a bikin daba hakimai kan zo da tawagarsu domin nuna fasaha da ƙwarewar al'ummarsu makaɗan da suka haɗa da masu busa kakaki da masu busa algaita da 'yan banjo da sauran masu kaɗe-kaɗe da raye-raye sukan haɗu domin baje kolin al'adunsu da suka gada kaka da kakanni da za a iya cewa babu irinsu a duk faɗin nafiyar afirka ta yamma makaɗan fada makaɗan fada sun haɗa da masu buga tambari a bisa raƙumma akan raka sarki zuwa filin daba da tambari inda ƙarar tambarin ke sanar da al'umma zuwan sarki. da tambura ake raka sarki a duk lokacin da zai ziyarci mahaifiyarsa da ake kira mai babban ɗaki da yakan je wajen mahaifiyarsa domin neman tabarraki kafin ya koma fada. rawar matan bidda wannan rawa ta matan bidda rawa ce mai ban sha'awa rawar matan bidda kan ƙara wa bikin daba armashi. marayan sukan rika girgiza jikinsu suna ɗaga hannayensu suna waƙa mai daɗi kuma suna sanye da kayayyakin rini na gargajiya kamar yadda aka san ƙasar bidda domin kuwa ƙasa ce da ta yi suna wajen ƙere-ƙeren kayan fasaha na gargajiya masu ban sha'awa akwai wata shahararren mawaƙiya da aka taɓa yi mai suna fatima lolo da har yanzu zuri'arta ke ƙarawa bikin daba armashi fulani fulani su ma suna taka rawa a dukkanin wani taron daba domin kowa sukan yi amfani da wannan dama domin baje kolin al'adunsu da kasuwancinsu musamman sana'arsu ta sai da nono da man shanu fulani kan ƙara wa bikin daba armashi domin duk abin da ya shafe su sukan danganta shi da al'adunsu fulani kan gudanar da wasan sharo a duk lokacin da suke gudanar da wasu bukukuwa nasu sharo wani nau'i na wasa ne da ke nuna jarunta a zamanin da yana nuni da juriya da nuna bajinta da jurewa a duk lokacin da aka bugi mutum al'ummar fulani suna daga cikin al'ummar da ke riko da al'adunsu na gargajiya abin sha'awa a yankin nafiya afirka ta yamma kuma suna da yawan gaske inda suka barbazu a bangarori daban-daban na nahiyar waɗanda za a iya danganta su da su wajen yawa su ne al'ummar swahili marayan jarawa marayan jarawa maraya ne daga yankin bauchi da filato a nigeria. suna takun rawa daban-daban da takun rawan nasu ke tafiya da sautin kiɗan wannan rawa na da ban sha'awa tare da ɗaukar hankalin al'umma marayan jarawa ba a barin su a baya a duk lokacin da ake gudanar da wani biki babu shakka hausawa al'umma ne masu riko da ɗimbin al'adunsu da ɗabi'unsu na gargajiya.